Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkan ku da wannan lokaci da fatan kun waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato biyar na safi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku je mu dauke da abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Kasar Amurka ta daɗe tana kallon shirin mallakar makamin nukiliya na Koreya ta Arewa a matsayin babbar barazana ga tsaron kasar ta. To amma makaman da Pyongyang za ta yi amfani da su na samar da bama nukiliya wani lamari ne na daban. Wani babban janar na sojan Amurka a jiya Juma'a ya musanta damuwar da ke akwai na cewa shirin kera makamin na koriya ta arewa da ke ci gaba da bunƙasa kan iya karya tsaron amurka a halin yanzu ina da tabbacin ɗari bisa ɗari mataimakin haɗakar hafsoshin soji general john hayden ya faɗa wa manema labarai a washington ya ci gaba da cewa ban cika yin amanna ɗari bisa ɗari ba amma ina da yaƙini ɗari bisa ɗari na rashin ƙarfin haka daga koriya ta arewa jami'an soji da na binciken sirri na amurka suna ci gaba da sanya ido sosai ga ayyukan pyongyang tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata sa'ad da shugaba kim jong-un ya yi barazanar baiwa amurka wato goron bikin kirsimeti da ba za ta ji daɗinsa ba a lokacin da amurka ta yi tsammanin ƙasar za ta yi gwajin ɗaya daga cikin makamanta masu cin nisan zango sai gashi ba ta yi ba yayin da kuma tattaunawa tsakanin washington da pyongyang ta taɓarɓare ana ci gaba da fargabar yiwuwar rashin cimma daidaito a sasantawar diflomasiyya. shugabannin kasashe da dama ne za su yi taro a berlin a gobe lahadi domin warware tashi hankali a libya da kuma dora kasar kan turbar sasantawa wacce ta tabarbare a watan afrilun da ya gabata sa'ad da wani zagaye na rikici ya barke babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai isa babban birnin na kasar jamus domin haɗuwa da sauran shugabannin kasashen birtaniya da faransa da jamus inda za su yi ƙoƙarin samar da hanyar sasanta shugabannin libya masu faɗa da juna haka kuma an gayyaci shugaban shugabannin bangarorin biyu na libya wato prime minister fayez al-shiraz da duniya ta amince da shi da kuma janaral khalifa haftar jamus ita ce za ta karbi bakoncin taron to amma kokari ne na babban jami'in jakadancin libya a majalisar ɗinkin duniya ga san salami wanda ke da makasudin jaddada yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin biyu a makon nan da kuma yin amfani da wannan turbar domin samar da ingantacciyar hanyar samar da sulhu a kasar ta libya kasashe da dama ne ke aikewa da makamai zuwa libya ciki har da turkiya da masar da rasha da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda ya saba wa dokar cinikayya ta majalisar ɗinkin duniya ta shekarar 2011 salami na buƙatar ƙasashen da ma dukkan masu hannu a lamarin da su bar ƙasar ta libya ta zauna lafiya labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ayarin waɗanda za su kare shugaban amurka donald trump a zaman shari'ar tsige shi da za a soma a majalisar dattawa sun hada da farfesan shari'a na jami'ar harvard allen da showbiz da kuma ken star lauya mai zaman kansa da ya yi bincike a kan shugaba bill clinton da showbiz ya tabbatar da kasancewarsa a cikin tawagar ta kare trump a shafinsa na twitter a jiya juma'a yana cewa zai gabatar da muhawarori a zaman shari'ar na majalisar dattawa domin kariya daga tsige trump da kuma cire shi daga mukaminsa binciken da star ya gudanar a kan dangantakar clinton da tsohuwar ma'aikaciyar fadar white house monica lewinsky ta taimaka wajen shata tsarin tsige clinton haka kuma ya yi zama babban mai gabatar da kara kuma alkalin kotun tarayya wata majiya ta kusa da tawagar kariyar ta trump ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa ayarin zai kasance a karkashin jagorancin lauyan fadar white house pat cipollone da kuma lauyan trump j shikulop. majiyar ta kuma ce mai baiwa trump shawara pam bondi da tsohon lauya mai zaman kansa robert ray za su kasance a cikin tawagar ta kariyar trump masu kera kananan makamai a amurka za su sami damar sayar da karin kashi 20 bisa ɗari na bindigogi da harsasai zuwa kasashen waje a karkashin dokokin da gwamnatin shugaba trump ta bayyana a jiya juma'a canjin wanda aka yi muhawara a kansa tsawon fiye da shekaru goma a yanzu ya dauke alhakin kula da kasuwancin fitar da makamai zuwa kasashen waje daga ma'aikatar harkokin waje zuwa ma'aikatar ciniki inda zai fi sauƙin samun lasisin fitar da makamai zuwa kasashen waje. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. <laughs> yau wannan fili na bari ya huce ya yi babban kamu <laughs> a cikin yan kwanakin da na tabbatar masu saurare da yake mun sanar da cewa muna wannan buki na cika shekaru 41 da kafa sashen hausa na murya amurka mm. to dalilin da ya sa kenan muke tare da aliyu mustapha sokoto wanda shine shugaban sashen hausa da barka da shigowa wani na taɓa <laughs> shiga ma a bari ya huce ne ma tun da duk shekarun da ne gidan nan da latin da ƙari ban taɓa shiga a bari ya huce ba sai

kila na taɓa shiga can can can can ƙololuwa da daɗewa. To barka da shigowa zaura a bari ya huce. barka muka da kamar da muka saba wani. Barkan kuma a sa mu. Awa to kamar da muka saba wani. ke kewa zama bayan makarofon bayan bayan abin ba. Gaji ka <laughs> kuma ya eh. A matsayin ka na shugaban sashen Hausa na tabbata ka san a cikin sama da shekaru talatin da ka shafe a wannan gida kana tunanin waɗanda suke sauraron sashen Hausa da waɗansu da ka sani da sunayensu za ku gaishe su. Kafin ka shigo barin fara da gaida da wakilanmu nasiru adamu elikaya eh, mhm. su Alfansu okerigwe da ke mhm. mawafaɗin da suke aiki nasiru yana abuja ah. Alfansu yana owari baban gida jibrin yana lagos sai binta ibrahim tana kaduna halima abdullahi tana kano husaina muhammad ana maiduguri ibrahim abdulaziz yana yola iliyasu kasimu yana jos labidu abubakar yana eh, sakkwato yana fita ko <laughs> me kafa biyu <laughs> Muhammad Salisu Rabi'u yana kanan dabu birni sai kuma gaisuwa ga Nasiru Yakubu na Kaduna ba da kuma Sale Ashaka na Abuja ai Sale yawo yake ko na kasa same shi <laughs> Jos Abuja sai Sani Shaibu Malumfashi a Katsina dan garin mu dan Malumfashi da kuma Ben Gawan. Eh a Abuja. Shi kuma Abdulwahab Muhammad. Ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan ba yana Bauchin Yakubu. Haka da Amina Girbo. Girbo haka ne ita ma tana Bauchi. Sai kuma Hassan Tambuwal. Hassan Tambuwal yana Ibadan. <laughs> da hawa umar da kuma kin sai na yin yarbanci fa sosai eh, eh, to e kurole e ka e ka Abu hasan kilo de sai hawa umar amarya tana abuja amarya eh amarya da kuma mahmud ibrahim kori shi ma yana kano dabo sai kuma umar faruk musa yana abuja da madina dauda ana abuja da mustapha nasiru batsari na mina eh zaradin zarajin yana katsina katsina mm. da kuma baraka bashir ita ma amarya a kano ba gaskiya ba mu yi amarya a cikin kwanakin wannan shekaran tamu ce eh. sai su lamun barma a birnin yamai nan jamhuriyar nijar da kuma haruna dauda a maiduguri isa lawal ikara kaduna da maryam ato a birnin kabi sai kuma salihu awal Salihu Awal yana Abuja. Da kuma Zainab Babaji. na Jos. Sai Hassan Maina Kaina. Shi ma yana Abuja. Da Lawan Sani Kona. Sani Lawan Sani yana ina Lawan yake ne ne? Lawan Sani Kona yana Kaduna. Yana Kaduna haka ne. Ya dade bai yi mana rahoto ba ta ya mara <laughs> kwanta. Lawan Sani Kona Kaduna. Mm. To ina tsaman eh, Allah ya sa na tuno da su duka mun tuno da su duka to baki lamun muna jinjina musu. Akwai Yusuf Abdullahi a Niger. Eh Yusuf Abdullahi da Haruna Dauda. Kamar Abari suna nan. Da Kamaru. A Kamaru akwai Awal Garba. Da Ghana. Akwai eh, Redwan Abbas. Yaha. Duk suna nan. To. Na fata babban kowa ba akwai kuma su wasu mun rasa su don kamar murtala ya dawo mana nan. eh da da mu da shi Aisha eh, ma'azu ba eh kware da gaske yawa eh, ka ce kana da sako domin su abin da ke so ina son yin amfani da wannan dama gaske san eh. wato ba kullum wakilan nan wallahi mutane wato na son su fahimci cewa mutane ne waɗanda kamar su ne hannun daman sashen Hausa ne hannun daman mu ne a nan su ne a can da ba za su muke rawa wato su ne rediyon sashen Hausa na murya Amurka saboda su ne suke bamu labarai dare ba dare ba rana mm. saboda aka sun cancanci yabo kuma na san mutanen da suke sauraron mu sun san haka domin mm. su suke zaune da su sun san su yanzu duk ɗaya daga cikin mutanen nan da muka ambata ba wanda zaka je cikin tsakiyar garin da yake zaune mm. ka ambaci sunansa mutane ba su yi ba can sun san shi ba eh. sun san shi kwarai kin ga kamar Abdulwahab Muhammad ya dade yana mana aiki kwanan baya da Esa ce ta yi aure ko eh, to kin ga da mutane suke ta taya shi murna haka lokacin da Baraka ta yi aure da lokacin lokacin da Hussein ya kai aure mm. balle kuma ka taba su Madina Dauda da mm. su uh, shi Nasiru Ele Kaya mm. uh, da su shi Umar Faruk Musa da sauransu wanda suka dade suna wannan aiki din sanannun mutane ne kuma ba wai sanannun mutane ne ba wato wani abu da mutane ba sani shine cewa wakilan nan nawa mutane ne masu mutunci ba da aka san su sosai kuma suke da daraja a guraren mutanen garuruwan da suke zaune suna suna aiki dadewa kana aiki da gidan rediyo irin na murya Amurka dinnan yana ƙara fito da kai mutane su san ka wasu kuma za daɗe suna jin sunan ka basu maganin ka ba tsaye mm. rediyo kenan wani har abada dai sai dai ya ji murya ɗin <laughs> kuma wato rediyo yana sa a gane ka daga muryar kamar ko a fuskan ka eh. sai ka je wani wuri kana magana a ah, ai nasiri ne wannan ko eh. madina ce wannan kwarai kuwa <laughs> an taba samun irin wannan ah, wajen murya aka gane ba shi ba ni ba ne eh. <laughs> da yake sunan sa aliyu daga murya aka ce a ah, ba kai ba ne ba 你带你。 <laughs> cikin bukukuwan na a ranar talata wadda ta kasance ainihin ranar da aka cika shekaru 41 da kafa sashen hausa nan akwai sababbin shirye-shirye da ake shirin fara gabatarwa daga mm. wannan rana yi mana bayani akan uh, sababbin shirye-shirye da kuma um, kin san uh, akwai abubuwa da da suka bambanta sashen hausa na murya amurka da gidajen rediyoyi masu aiki irin namu mm. uh, wasu abubuwa kin ga dai ba duk gidan rediyo yake shirin baiwa mutane dama ko janar baban gida ma da aka tuntube shi ya faɗi albarkacin bakin sa ya ce ɗaya daga cin abin da ya fitar da mu shine baiwa mutane dama Mm. su dinga faɗa albarkacin bakin su kamar abin da muke kullun da karfe ta da rabi inda muke mm. buɗe wayoyin mu layukan mutane suke rasu bayani to mun dade da wasu shirye-shirye da ba ma iya rabuwa da su mm. kamar shirin kina bari ya huce shirin noma shirin lafiya uwar jiki da sauransu amma sai muka ga cewa akwai bukatar um, sabon sarki sabon zamani ba eh. akwai bukata a yi canje-canje saboda haka yanzu mun fito da shirye-shirye sun kai guda goma sha biyu wanda sababi ne garas mm-hmm. wanda za mu kawo mutane daga ranar talata din wannan ranar da muke bikin eh. cika shekaru faduwa ta duro daidai da eh, zama haka ne ga mu muna bikin cika shekaru 41 ga kuma dama an samu na canjin shugabancin da aka eh, samu na kawo wasu canje-canje saboda haka akwai shirye-shirye da dama na farko kin ga akwai shirin ah, mun taɓa wani shiri mai kama da shi da ake cewa baki kan yanka wuya eh. ah, tun lokacin su nasu da energy tun eh. wancan zamani din mm. to amma bambancin wancan da wannan shine wannan tsagaran su kan siyasa ne mm. wato za a dinga shiga a kurda shirye-shirye biyu ne muka haɗe ma wuri ɗaya mm. da demokuraɗiyya da zaɓe eh, ko naɗi ba muka haɗe su a ƙarƙashin wannan tsari na baki kan yankawa saboda haka shiri ne da zai kurɗa lungu-lungu-lungu na kasashen da muke watsa mm. shirye mu ya zakulo mana labaran siyasa mm. akwai shirin da ɗan gari eh. wanda za mu yi na haɗin gwiwa tsakaninmu da gidajen rediyoyi da muke hulɗa da su a ƙasashenmu na afirka eh. daɗin wannan shiri shine su wannan gidajen rediyo an ce da ɗan gari akan ci gari su suka san abin da garuruwa eh, suke ciki amma bambanci shine ba manyan garuruwa ba ba ma mm. son labarin irin su kaduna su lagos su abuja su kano su a to malumfashi ta yi shiga cikin layi <laughs> saboda ba ta kai katsina ba girma ba <laughs> amma ba makasudin shi wannan shiri da dan gari ne shiri ne da zai ba da dama a bamu ta kowane gari da kawai a duniyar nan musamman a kasashen mu na Afirka eh. yana da tarihin kansa kowa wasu za san cewa shekaru kaza da kafa shi sun san wanda suka kafa shi sun san abin da gani yake fankama da shi mm. yake alfahari da shi yake da tasiri a kansa ɗaya daga cikin almisali akwai daga cikin shirye-shiryen da muka fara ɗaukar ɗan gari akwai wani gari da aka ce mi kuka share da shi mm. ya ce mata suka yi mana waya muna zuwa a zuwa a aure su <laughs> mutane mata da yawa ba zan faɗa ba tun yanzu kan mutane su tashi su yi tururuwa zuwa wannan gari da akwai wani gari da ya ce shi ya shahara kan goro har cana suke kai goro akwai wani gari da ya ce shi ba abin da ya shahara da shi sai matsafa to da a ji irin wannan garuruwa amma eh. kuma muhimmin abu shine za a zo a ji matsalolin da irin wannan ƙananan garuruwan suke ce ba sa da titi ba eh. sa da makaranta ba sa da asibiti eh. za mu tambayi wannan sannan za mu je wajen hukumomi su gaya mana me suke kan wannan matsaloli mm. kin ji wannan eh. sannan akwai shiri na tubalin tsaro eh. wanda za mu fito da shi wanda zai dinga bin dalla dalla harkokin tsaro kin sa da mm. shanin tsaro ya zama mana kalubale ba wai tsaro ko magana yaki da boko haram kaɗai ba ko sace sacin nan da ake da mm. mutane za mu dinga magana a kan mu dinga tuntuɓa mutane da abin ya shafa mu tuntuɓi hukumomin tsaro mu kawo rahotannin da suka shafe su sannan akwai shirin kasuwa a kai miki ki dole eh, wannan cikin kasuwanni za a je mm. kasuwannin namu na gargajiya za a je yadda ake cece ku ce tsakanin masu siye da sayarwa za a je yadda farashin kayan yau suke tashi suna faduwa har da farashin dala da kudaden kasashen waje me ya canjin su a wasu ranaku shi kuma shiri ne da wakilanmu ne za su dinga shiga cikin kasuwanni suna kama shi mm. sannan kuma akwai shirin ciwon mace sai mace eh. wannan mun kawo shi ne dangane da bayan da muka fahimci cewa mata da yawa suna samun matsaloli amma ba sa samun goyon bayan junansu mm. mata sun fi goyon bayan da harkokin siyasa mm. maza fiye da yadda suke goyon bayan mata saboda haka za mu buɗe dandalin tattauna da mata tsagarin su mm. mm. kan matsalolin mata kuma mm. ko ba faɗa ba mace za ta gabatar da wannan shiri aisha mahazici sannan akwai kuma shirin da ita aisha har ila za ta gabatar na yanayi da muhalli wanda zai dinga tsokano ah, batutuwan da suka shafi muhalli mutane a kasashen mu na afirka sun dai san yau ana zafi gobe ana sanyi <laughs> kawai kamar bana an yi dan karen sanyi a kasashen eh, eh, eh. sosai kuma nan da aka saba sanyi aka daga mana kafa mutane ba mu kuma nan da muka ka sa sai eh. ga munan eh, eh, kada eh mutane dawo da ta daga ana zafi to mutane za su su je daga masana me yake janyo wannan canjin yanayi din so akwai wannan da dai sauran shirye-shirye da mm. zamu kawo na matasa din nan na yawa akwai matasa da duniyar gizo kin san wanda matashiyar sashen Hausa <laughs> Madina mai shanu ce za ta gabatar da shi wato shiri ne wanda zai yi bayani da tattauna da matasa kan mm. auratayyar da ke tsakaninsu da wayar nan da hannunsu jiddatin kullum suna rike da waya suna facebook suna instagram suna twitter suna menene za mu shiri musamman domin gano shin meye abin sha'awa meye alheri meye rashin alherin wannan cuɗanya da ke tsakanin su matasa da wannan hanyoyin sadarwa na zamani sai kuma wannan shiri na 'yanci rani eh, na, wanda za a yi a ba wanda yeah. abdulaziz toro eh. Eh, zai gabatar mana shi kuma zai dinga bi mutane da suke zuwa kasashen daga kasashen wani afirka su ah. zauna wuri kamar america ko mm. italiya ko jamus ko ingila ko faransa mu bi su mu ji labarin ayyukansu wani mm-hmm. irin kalubale suke fuskanta musamman mutane da suke hayayyafa 'ya'ya a nan cikin turai su ta mm-hmm. fama da magana harshen uwa mm-hmm. da uba da magana addinansu da magana al'adunsu na gargajiya domin duk inda aka haifi yaro galibi zai tashi da ɗabi'un wannan wuri harshe ma mm. wannan hausa ma muna fama da mu da suke ja'in ja'in <laughs> Eh, eh. to lalle an yi kyakkyawan shiri. Sannan ko bayan shi kin san eh, ba mu tsaya a rediyo ba talabijin ma muna niyyar yanzu muna da shirin da muke kawa na taska ko wani sau ɗaya mako mako eh. Shi ma nan muna muna da niyyar mu faɗaɗa shi zuwa sau biyar. Sai mm. da kuma za a dinga kallon shi a Afirka a kasashen mm. mana Afirka sosai. Mm. Haka ita ma duniyar gizo shirin mu na abubuwan da ake gani a duniyar gizo shi ma duk za mu ratsa amma da yanzu za mu fara da rediyo gangariya ne mu kawo sabbin shirye-shirye mun gama da su sai mu tsallaka zuwa cikin su sauran shirye-shiryen mu. To eh, lallai eh, akwai kyakkyawan. shekarun ka na talatin a a yawacen ka na ɗauko rahotanni babu shakka ka yi santi a wani wuri. <laughs> Labarai da suka baka dariya. Wato ina tunani kin sani cikin wani kogi da ban saba shiga ba na bandar ni a yake. Ya ma zaune lokacin ya abubuwan da. Menene menene ya faru da ya baka dariya hmm. kake ba da labari. Ka ba ni wani labari da ya ban dariya kullum labari. Wane ne kenan? <laughs> Labari. gaban labarin cewa wata ra'a ka zo da su Usman nan ofis hmm. sai shi ke nan ashe ka sayi kofi ka aje a kan mota ka ta wace. Wannan tafi da shi ba? <laughs> ba shi ba ma ina jin eh, to ban sani ko abin dariya ne ko ba abin dariya da zuwa na na farko da na sauka nan eh? na rikare da na zo kama aikin nan. Na sauka a filin jirgi ashe nan ofis an shirya talwo gangariya nawa. Za a talbe ka. To kin san ofishin nan fuska biyu gare shi eh. akwai hanyar Independence Avenue eh, akwai eh, hanyar Street. Ah, to ni da na zo bako sai na bi babbar kohar da ta fi ɗauka hankali na. a sai ko mutane na can najeriya ka ɗaya kwai su kuma aishe su sauran mutane suna can ɗaya ɓangaren suna jira sai um, sai na duba haka sai na gaban ga kowa na ci to sun tashi aiki a shi gurin <laughs> amurka ba a tashi aiki ba eh. jiki magayi sai daga ba sai da na shigo sannan ko ne ce shugabar sashen nan eh. ni suna can suka jira ɗaya awa ɗaya awa biyu shiru ba su gani kuma da na zo na gaba kuwa sun na tsaye da ɗan tashi sun ce duk hotel ɗin da tafi kusa da nan ah. ka je ka ajiye <laughs> su kuma suna can suna Ga gashi ba waya lokacin kuma eh. sannan abu ko da na zo ana ɗan karan sanyi a garin nan mm. amma la da kaftani na shigo washington eh. saboda ban baka san yadda eh eh kamar da murtala su ma suka shiga cikin fiki eh. <laughs> so daga baya aka gane dambaro da ta faru aka aka aka da sai ka kuma ba labarin cewa aka baka tikiti aka baka tikiti a Virginia <laughs> ga da ba Virginia dan sanda ce ba za ka shiga dan aure muka tafi da wata yar George Debbie Deborah eh? Deborah aka yi auren ta yar jos ce tana nan a eh, virginia eh? Eh, to muna fitowa ina fitowa ni kadai da mota na ina hawan hanya sai na danna mota ko tafiya an ce kar wuce kilomita hamsin amma ina jin na kai ta ɗari da kuma ne <laughs> ga ilati ba ka buga fito gida da wuri ba wu sai na ga wutar dan sanda ba <laughs> sai na tsaya sai dan na yi ban taɓa ganin dan sanda da mutunci <laughs> irin mutumin nan sai zo ce ina wuni na ce mashi lafiya kalau Eh, dala zo mu tafi cikin mota ta sai na fita mota ta sai na shiga wala garis ko da je bindiga da take motar nan ta fi goma akwai gajeruwa akwai doguwa akwai kankanuwa <laughs> sai ce da shiga mota sai ce na ka fito sai na ce mishi daga wurin aure dauna aure nake na wata mu sai ce an yi ma ko kaga eh, wata nis ta wata yar wasu ta eh, aure ko yaushe ne ina kai taka za ta je honeymoon wannan irin tafiya da ake da miji da mata ko sai yana yana rubutu na ce eh, eh. kai muna magana mutunci me kake wani rubuta miki ka gudu <laughs> wato gashi yana fira eh, yana cikin daji amma kuma yana cika aiki to ba bani ticket din ba ne tsiya ya bani tiket din nan na tara ko eh. dala sittin ko nawa eh. sai na samu mota sai manta da shi eh. walla ban kara koma kan tiket sai da aka shekara daya na dawo nan Virginia <laughs> wata zan ran juma'a ni duk wasu abubuwa yanzu za su faru ban san dalili ran juma'a <laughs> kawai ko da nazo sai na ga ana aiki kan hanya sai aka tada motoci ah, sai ne abin ke da yan Najeriya sai keto daga baya. Eh, za ka je motocin da ke tare. sai wani dan sanda yana gana sai ya tsaya tsaya ma haka ya zo <laughs> a ji mota ka anan inda wurin ya faru akwai gada eh. gada tsakanin washington ne da virginia ah, a da virginia ah, nan eh. kusa ga ofisin ma haka wannan eh, gada 14th street haka haka na shiga virginia sai ce a ji mota kanan sai ce na ga abin da ka yi turan nan na ga miki na haɗu da yan sanda mai mutunci a wancan kan eh. wannan mara mutunci ba taɓa ganin ma irin sa ba sai ta aji mota ka nan sai ce duk kaga motocin nan da ka zaga duk sai sun gama wucewa kafin ba su gamu sai shiga eh, motar shi sai fara bugun kwamfuta sai gano ina da tsohon tiket nan can na shiga wancan na bara sannan an baki tiket baki biya ba eh, tara za ta wa ta tarbanyawa A eh. ashe tiki ya kai inda ya kai ya nisa sai ce ai kai ashe kana ma da babban matsala ban sani ba yace kaga abubuwan da za su faru na farko motar ba za ka ɗauke ta ba sai ka koma ka je ka biya tiket din nan da aka baka kuma tiket din nan ba wa cikin Virginia ba cikin Maryland za ni domin mota ta ta lambar maryland eh. shi in je in biya tiket din nan sannan ce in ka biya tiket din nan sannan ka dawo sannan ka yi hayar wata mota ta mai jan motoci mai toyi mai jan mota ta tsallaka maka ta ja mota ka domin yanzu baka an ashe an soke ma yancin ka na tuka mota a Virginia a Virginia ja mota ka ta tsallaka titin nan sai ta dawo Washington sai ta shiga cikin eh, can bangaren Washington sannan ka ta ko ka taka da kafa ko ka shiga ita mota da zai ka mota naka <laughs> ka je sannan sai sai ka ja motar ka so so na ga rashin alfanar rashin bin doka <laughs> domin an gayyara mu eh. kuma gama da ka shiga ran tafi atlanta eh? da mota kin sun tafi awa goma sha biyu haka dole kana bukatar motar ma baka rintana saboda ticket ita ba kanta za a kara baka ai zaman lafiya america doka tana aiki inda doka ba ta aiki kasar da ba za ta zauna <laughs> <laughs> eh, wannan gaban za ja birki na daga malama juli ta fara daga mana hannu yanzu a magadin sabon shugaban sashen hausa ali mustapha sakwati alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce allah tabbatar da alheri muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. and to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Well, boy, Waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da sauransu a shirin